a cikin kwanaki goma farkon da zai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shige mana gaba kuma ya mana jagora a da dama da cikin ku suna korafi ba a yi handa awon ba kuma yadda muka saba darussan na gabatar muku da uzuri akan rashin handa awon zai tsawo ne darasin zai tsawo ba za a iya zama kwana guda ba shirka sai na takaita mu dan yi magana a kai a cikin yan takaitattun abubuwa ta yadda za mu iya kare muhazara cikin awa ɗaya muna roƙon Allah hana buwa ta'ala ya shige mana gaba kuma Allah shi mana jagora ina jin yau muna ashirin da bakwai ga watan tara ko haka ne muna ashirin da bakwai ga watan zulƙa'ada eh? eh shekara ta muna ashirin da bakwai ga watan zulƙa'ada tunda ya su wata kuwa ta watan sha ɗaya Afuwa, watan sha ɗaya ta ce watan tara muna ashirin da bakwai ga watan zulƙa'ada shekara ta alif ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da nawa shi ma ashirin da bakwai ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu insha Allahu wannan darasi za mu takaita shi ta yadda saƙo zai iya kai muna kuma mu iya fahimta wani lokaci idan an kai darasi da tsawo zai zamana ɗalibai su rasa sanin da za su ɗauka wannan shi ne dalilin da ya sa muka takaita wannan darasin a kan zai wuce awa ɗaya ba insha Allah kamar yadda jiya muka yi magana a kan fararorin. kwanaki goma farkon zulhijja wanda ya zo jiya an yi magana a kan waɗanne irin fararoli ne suke tattare a cikin waɗannan kwanaki da za mu shiga to muna roƙon Allah ya datar da mu kuma ya ba mu juriya a kan yin ayyuka na ƙwarai domin waɗannan kwanaki masu albarka idan an ce wasiya to malamai suka ce ana nan magana ce wadda an da ƙarfi mai tsada yasa malamai suka ce mata alwasayil ashar yoyi guda goma il ashari da a cikin goma farkon da hijjar Bayan ya riga ya gabata na falalar kwanakin iyaka kawai nina na malamai suka tsamo muhimman abubuwa da suka gani ya kamata muhimman da su a cikin waɗannan kwanaki in mun shiga cikinsu malamai suka ce muhimmin abu na farko wasiya ta farko da suke mana shine mulzinci kasaratu zikiri mulzinci yawan zikiri mulzinci yawan zikiri cikin waɗannan kwanaki sanin kowa ne wa'annan kwanaki za ake kira ayyamin ma'aluma su kira ayyamin ma'aluma su kuma ayyamin ma'aluma kwanaki ne da zikiri kwanaki ne da aka shar'anta zikiri a cikinsu ɗoriya a kan kwanakin da ba su ba Allah ya ce kwanaki ne waɗanda ya shar'anta zikiri a cikinsu. Kuma ba wai cikin waɗannan kwanakin kadai ba. Daman shi zikiri abu ne wanda duk wata ibada sai ka isko an shar'anta zikiri cikinta. Ka ɗauki manya-manyan ibadoji ko da guda hudu zuwa biyar. Duk za ka ji Allah yana magana akan yawan zikiri a cikin su mu dauki sallah eh aqimu salata li zikri wa aqimu salata li zikri Allah ce wa aqimu salata ka tsaye da sallah sai Allah ce li zikri domin tunawa da ko domin ambatona domin sallah gaba ɗaya abinda a cikin su suke yi ba abin da ba zikiri ba cikin sallah Ko ni tun daga farkon da har ƙarshe zikiri ne to ba waɗannan kwanakin kaɗai ba sallah gaba ɗaya zikiri ce in mun ɗauki layya fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha eh Allah ce in kun kammala ibadan ku na layya fadhkurullaha ku ambaci Allah kun ga akwai bukatar ne a yi zikiri in mun ɗauki sallar juma'a fa iza ka abin nan eh fa iza je as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi sai ce wazkurullah haka ne in mun ɗauki aikin hajji shi ma an shar'anta mana zikirin Allah a ciki don haka malamai suka ce ba wa'annan kwanaki kaɗai ba duk wata ibada mai tsada duk wasu kwanaki muzimmai da za ka isko ibadodin da a cikin su a yi zikirin Allah cikin su. Saboda haka wa'annan kwanakin kwanaki ne da za mu shiga na yawan zikirin Allah. Malamai sun zo da sigogi na zikiri a cikin wa'annan kwanakin. Kuma akwai muhimmancin ku rike su wasu su sai dai a tunatar da su amma akwai wayanda suke saurari wayanda kila su ba su san su ba da haka malamai sun ce daga cikin zikirorin da ake so a yawaita akwai wannan zikirin wanda za ki ce Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd yawaita wannan a cikin wayannan kwanaki domin zikiri ne da aka samu daga magabata sahabi abu huraira radiyallahu anhu da sahabi abdullahi ibn umar Allah ke da su su duka in aka ce kwanaki goman farkon da hijja sun shigo to suna shiga har cikin kasuwa ba su saye ba su sayarwa amma suna maimaita zikiri mutane na yin zikiri da zikirin in sun ga kasuwa suka isko ma'auna sai su ce Allahu Akbar Allahu Akbar suna tunatar da su zikiri ko ba haka ba jama muna ji ko suna shiga kasuwa duk wanda sun gaba da shi ko kowar kasuwa za ta fitowa sai ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd in sun da jerin mai kasuwa su yi wannan suke in ko ina sun da shiga suna sai har cikin kasuwa kai duk inda jama'a ta haduwa haka suke zuwa suna cikin saboda ne su ko mutane duk wanda aka koro maka suwarsa ana cewa da su ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd suna yi suna masu ne suna tar da mutane haka waɗannan manyan sahabbai suke yi saboda ni su ƙara riko da wannan umarni na Allah da yake a yau da suke don Allah a cikin waɗannan fara don haka wannan zikiri yana da tsada kwarai da gaske mai yi kokari mu yawaita yin shi a cikin wayan dan kwanakin idan sun shigo akwai wani shi ma wanda ya yi kama da shi wanda za a dinga cewa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar hasu to kun ga yin wancan na da waya ga mutum wannan bai da waya komi ta farka kana ita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kada sai tsaya ka huta ka tashi ka mai ta kai sai a cikin waɗannan kwanaki saboda ni kwanaki ne na zikiri shi zai sa rayuwar mutum ta albarka shi zai sa mutum ya ci ribar waɗannan kwanakin ba shi kaɗai ba akwai na uku wanda ake cewa Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wa ajal Allahu akbar walillahi alhamd shi ma'ana shi akwai na hudu wanda aka ce Allahu akbar kasiran walhamdulillahi kasira wa subhanallahi kabiran wa subhanallahi bukratan wa banda shi akwai Allahu akbar duk dai cikin wancan ne duk tare Allahu akbar ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ku. sai a ce la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzab wahda la ilaha illallah wannan duk suna daga cikin zikirin da ake so a yi yana daga cikin nau'in zikiri wanda ake so a yawaita cikin wannan kwanakin malamai suka ce yawan istighfar duk ƙarƙashin zikiri ne ba duk karkashin zikiri ne yawaita istighfari ko kuma dawwama akan istighfari duk cikin kwanaki duk yana cikin nau'in zikiri duk cikin nau'in guda ne zikiri na tunda istighfari zikiri ne zikiri ba istighfari da nau'ukan sa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kai kai astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum astaghfirullah wa atubu ilaika astaghfirullah wa atubu ilaika da sauran nau'in istighfari wanda ya tabbata a shari'a duka ana so duka nau'i ne na zikiri da ake so a yawaita cikin wa'annan kwanaki saboda haka malamai suka ce daga cikin wasiyar da magabata suke muna cikin wa'annan kwanakin suka ce shine wato yawaita zikirin Allah akwai wannan da mun ka saba da shi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ma zikiri duk yana cikin nau'in zikiri da duk wani abu da ke iya amsa sunan zikiri in ba za ka iya waɗancan ba ka yi waɗannan amma dai waɗancan da kuka ji mun haɗa a farko farkon nan suna da muhimmanci cikin su ka samu koda guda kai koda wani da na faɗa wanda shi asiga ta biyu wanda ake shi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar so ko da shi ki samu ki rike kina yawan nana ta so uku da wani so uku ki sake kawa, ki ta yi ni, cikin waɗannan kwanakin akwai bukatar yawan tsawa. Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kulawa da wannan zikiri a cikin waɗannan ke, kuma kamar yadda jiya muka faɗa cikin hanyoyin da suke taimakawa garibantar kwanakin addu'a da roƙon Allah ya maka gamda kasar da ya haka sai da addu'a ‘yan eh, wanda Allah ya hori ma za ga yana sai cikin kwanakin, amma wanda bai da rabo ko ma za ga yana duk wanda Allah ya ta shi ɗan arziki ne mai arziki ne mai rabo ne to za ga cikin kwanakin na shi ma haka ɗaya zai je na yi haka ɗaya za ka ji saboda yawan yin da haka haka ɗaya za ka ji kana ɗaya, yanzu wani kana yi in tsaye kake in cikin mota in kwance kake in da kwana kan falka, in ka tashi sai kai kai har ka saba ka ji kana sai ba wai ta kowa ce ba ko rashin hankali ne lahiya lokaci ta yi arziki wani ya zace wasiya ta kwan sai wasiya ta biyu malamai suka ce shi ne as asfalatu sallah ana so cikin wa'annan kwanakin a yawaita sallah Allah ya ce hafizu ala salawati wa salatu wusta ku kiyaye akan salloli ku kiyaye akan sallah cikin falalar da malami suke kawo a gaba da suke na ɗan kuma da su cikin falalar da malamai ke kawo akan muhimmancin zikiri mai zikiri bai taɓa shiga halin damuwa ba sai Allah ya tsamar da shi ولولا كان من المصدقين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون wannan falala ce daga cikin amfanin rufin ke in kana yi ne duk damuwar da ka duk matsala duk bakin ciki mai zikirin Allah bai taɓa zanta ba ya shiga damuwa Allah sai ya kwantar da kai to da duk damuwar da haka ji komi ta, a gurin Allah ba ta kai wasu suke sannan muka ce wasiya ta biyu ce sallah da muke magana ita kuma sallah duk mun san muhimmancin ta duk sanda annabi ya shiga damuwa da matsala me yake yi sai ce a kawo masa buta ya arwalla sai ya yi sallah ko yanzu ku tambayi wanda suka yi sallar zuwa akwai da Allah azurta yau ta yi sallar ta zuwa akwai wanda ko mutum biyu ina so su daga hannu magana wanda suka yi sallar zuwa yau to bari mu fara da tsohuwar nan tsohuwa yau ce sallar su ba da ka'a nawa hudu mashi Allah to Allah ya kira shi wata damuwa amma duk gaskiya ma ce wallahi ba su da wata damuwa tace wallahi ba su da wata damuwa duk Allah ya kore ni ina ta biyu eh hajiya ke samu sallar su ha da ka'a nawa ka'a hudu don Allah kira shi wata damuwa ba su jiko tace insha Allah ba su da damuwa to ga ni na uku ni ma na yi kuma wallahi ban zai duk Allah ya fara neman da kani in sallar nan da saka rike jin kaina yayi wani gim yayi wani nauyi amma sun ne shi kenan to kun ga sallah ke sallah ke don haka a cikin wayannan kwanakin a saurara bai yawaita sallah cikin su salloli na farilla da na nafila farko dai farilla eh musa farilla gaba sannan na firfirin da mun ka saba bayan azhar gabanin azhar bayan azhar gabanin bayan magariba bayan isha raka'atan al-fajr duk mu rike su sallar duha wanda duk ya saba yayi eh iyamul layl kai duk wanda Allah ya ba dama ana so ya yawaita sallah malamai suka ce kuma yustahabbu tabkiru ila al-fara'id ana so mutum yayi sabko zuwa Sallah, farilla at-tabkir eh sabko ka da wuri kawan maza da yake su suna zuwa masallaci amma ke ma za ki iya ki shirya da wuri masallacin ɗakin ba ku ga maza ba wani tun da wuri zai yi ta ke ma masallacin ɗaki sai da kika sallah duk aikin ke kokari kamin lokacin ya yi a fara kira kira ke kan abinci ke gama sai ki kari ina wajen sallah kina da shi kina da laraka abinci zauna kina jiran tsarin sallah tsarin nan na yi in sallar na ana ɗaya na fila gabaninta sai ki na filfili in ki gama sai ki sallar ki farilla to ke ma ana sa ran zaki ki dace da wannan falala da haka malamin suka ce ana son at-tabjir ilil fara'id kulawa da sallolin farilla kai su da wuri sannan wal muhafazatu alaiha da kiyayewa akan sallah inda kina warji da sallah to kwanakin da muke tinkara ba a warji da sallah sai ki kula da kina da sakaci to yanzu cikin kwanakin da in sun shigo ki cire wannan sakacin Ima muna tare malamin suka ce kuma an so wa yustahabbul julus fil musalla ana fa in kai sallah zahar. inda son samu ne in ba ka da wata lalura kai zaman ka sai ayi la'asar cikin kwanakin nan ana so in kai magariba kar ka tashi daga inda kai magariba sai an yi isha'i in ma dai kana askar ɗinka in ma kana kana sallolinka da nafila kai zamanka in son samu ne an kuma inda hali ko akwai waɗanda an hali na cikin ko babu akwai wadda ba ta da matsala sai zauna bayan magariba zuwa shari tana da yare da kai masa hidima kuma wata sun kari mata lokacin yayi duk wani abin da ya kamata a yi wanda a dole da ta gaba eh ta riga ta kammala abinta to saboda haka ana so ki lizinci wayannan ibadodin a cikin wayannan kwanaki malamai suka ce wal tizaru salatu ba'da sala jiran sallah bayan sallah kun gane ko eh wal iksaru min an nawafil da yawaita nafil duk wanda yana tattare ne cikin wani sallah da ake sallah duk abin da kun ka kama wanda kun ka dauka yana karkashin sallah ne duka ku yi ƙoƙari ku lizantuwa ana so in kai sallar asuba zikirorin da aka yi na bayan sallar su ba kai abinka in san samu na ma ka zauna kai ta zikirinka sai rana ta ceto kai na fila da ka'aji sai ka tashi kun so nan na fila da ka'aji ba sallar duha ba ba sallar duha ba ne kun gane amma amfaninsu ana baka lada kamar wanda ya umra in ka zauna ka zauna ka yi ta aska ba irin waɗanda ka ɗabi'ar da shekarunsu kuma lahiya lokaci da shekarunka a ce mutum ya kai shekara 60 a ga musallar su ba yi kwana yanzu ina kwana ma ka ɗaukaki mai shekara 60 ne 70 yesu bayan ya kwanta sai dai kwanto sai dai kwanto in ma kwanciyar arziki saboda rashin jin daɗin jiki to ana nan ana zafi ana yin zafi sai ke kwatanci rana ta ce to sai ki tashi ki na tana kira ka aji za ki iya dacewa da wannan alkhairi waɗannan abubuwan su ne abubuwan da in kun rike su shi ke nan kun samu gata duk damuwarka da matsala ka tsaya ga Allah na furan yewa mun mun san sai ka tin kayan ma damuwa sai ka ga Allah ya walwale maka Allah ba zai bari to Allah ke taimake mu da lazimta waɗannan abubuwa Idan an ƙara da sallar duha nurun ala nurun kuma ki ƙara da sallar duha waɗannan abubuwan malamai suka ce a cikin waɗannan kwanakin su ne mana wasiya mu dinga kulawa da su su ne muna mi su ne muna wasiya ma'ana su ne muna umarni mai ƙarfi Da sun ce abin da ake ce ma wasiya umarni mai ƙarfi kawai mutum zai na aiki hadisi a ya rubuta ni wasiya in mutum zai na aiki hadisi ana sai rubuta wasiya in zai wata tafiya wadda ga al'adar hiyar nan ana daɗewa ba a da hausa ce ya yi wasiya ko ba haka ba to ma'ana wasiya umarnin da za ka ba mutum umarni mai ƙarfi wannan ita ce wasiya ta biyu da malamai suke muna wasiya ta uku wadda malamai suke muna cikin kwanakin da muke tinkara in mun shiga cikinsu shine kasaratu sadakati ana so mu yawaita sadakoki gawa alal fuqara'i wal du'afa wal masakin wal armal wat tahsin ilayhim kama a abaka Allah wa ahsana ilayk muna tare muka ce ni kasratu sadaqat ala al-fuqara kasratu sadaqati ala al-fuqara ana so a yawaita sadakoki gawa talakawa mabukata da masu rauni sa kira wa du'afa wal masakin da miskinai wal armala da masu da ba ta da miji ko budurwa ko bazaura duk budurwar da ba ta da iyayen da ka taimaka mata iyayenta na da rauni eh ku saurara duk budurwar da ba ta da iyayenta masu ƙarfi na ko bazaura to a dinga taimaka musu me ya yi laifin in nan za ku ce yanzu zaura da muke da sunan za ku taimaka musu kowace da gida ɗan maye-mayen da ta yi da sahi da ɗan riko ga ɗan kura in ta so ta kire wata kawar da gere ko su bi ke ce eh, ku sai ajin ka ina da ko da suka zuwa ajin nan su isko ɗan maye-mayen ki na ƙanzo ɗan fatan ƙanzo ko ɗan fatan kaza da ƴan fiya wata haka sai ka ce ku gyara shi ke taimaka ko ba ki taimaka musu ba suna da buƙata ko ba su da buƙata eh to ku dai gaci ku dai gaci kun yi kibla ta wani kibla kun kyala yan bayan Allah ne kun ba ku suna da ku dinga taimaka mu wani ce yau wancan na gida gidana da Allah ki tsaye yana da kawai tana zuwa gidan ki ba wani abu ba kawai a matsayin ta na mi a matsayin ta na ba zaura na ga tana da ni kuma ka a dai ga wani birkice da damu eh to ya ce mana a yamma birkice da zanen o ba sai birkice a yin jihadi eh in yace wannan wasu ki a ato kana so ni ni ga yato ka zo gidana ƙarin ziyara ki shirya mata a saurara a saurara a saurara maganar ba ku santa ku bari mu batta a saurara a saurara ki gaice ta gidansu. ɗan abincin rana cikin kwanakin nan ɗan abincin nan nakin na rana shirya mata ɗaya ɗan plate da ‘yan ruwan masu sanyi ta zauna ta ci ‘yan akwai ɗan wani abu kuma ɗan wani abin bukata wanda kita tsara da bukata da shi ‘yar a kan wakil ɗan ne ita kuma ga wannan bukata Allah shi yaye muku da wannan kamar da ya yaye ni. shi ke nan ka wuce zuwa gidan ko zuwa gidan an taimaka ko ba a taimaka ba an taimaka wato wani lokaci son kanmu yaya mana yawa ba mu son bayan Allah ne ƴan matan na haƙo waɗanda ƴan mata ne wallahi akwai abin da wata wallahi gidansu ba ta samu abin da za ta ci ku saurara jama'a ku saurara ku saura wallahi tallahi kake gaya mu wasu wallahi ba su samu abin da suka ci gidajen akwai matsala gidan eh ban ji ba ba ma sai daren ce ba sai ku taimaka musu cikin wa'annan kwanakin domin mi ribantar kwanakin ke yasa ce wal armala da kuma matar da ba ta da miji da an ce armala wanda ba ta da miji duk mutum da ta kai manzalin a ce tana gidan miji ba ta da miji to tana bukatar taimako in dai ba iyayen suna da karfin kware ba suna bukatar a taimaka ba yan takalmin nan naki jara su ba ta yan takalmin nan da kirare nan in kika ta haito da abin ta wani biki ba ki gane ta ke kina ganin takalmin nan ga sunan yanzu akwai masu da shekaran jiya tare su an ce kalar takalmin masu hidari wanda an gare ta kalar takalmi sun hidari o dari uku ma ku ji a kalar takalmi sun hidari uku ita sutura ba a magana su da Allah jama'a ku saurara yau a saurara cikin takalmi mannan to kan mutum ne ta bari mu dawo yanzu nan cikin da su da hamida Allah na kalla kalar takalin masu takalin saboda Allah sun kai goma sun goma nan ribi da wannan da suke yan zaura ko yan mata da wadda kawar ta daidai da kawar sai su ba su tsar malama na fi zakara nan to shi ke akwai wanda ada ɗabi'ar shi ma zai sa takalmi da yawa daɗewa ya eh to ku ba suka yana da kyau eh, to Allah ya taimake mu to a saurara cikin wayannan kwanakin a saurara a saurara a saurara a saurara cikin cikin wayannan kwanakin ana so a yawaita sadaka ga fuqara'i ga zu'afa da masakin da armana wata hasinu ilaihin wata hasinu da kyautata su kama a abakan lahu kama da Allah ya baka ke da Allah ya miki ke yanzu yanki ne da dubara ki bai wai da Allah ya miki Allah ya dauko ki ya ruwa miki asiri ya ki miji me iya miki tun rura sai ma ki taimaka ma wata taimaka ma wata ita ma yadda Allah ya miki ya mata kina so Allah ya kara miki to ina wata kama a ɗakin lahu kamar da Allah ya baka wa ahsana ilai kama a ɗakin lahu wa ahsana ilai yanda Allah ya baki ya so sami ki kokari ki taimaka ma waɗannan bayan Allah a cikin waɗannan kwanakin malamai ne muna wasiya da wannan wasiya ta hudu wasiya ta hudu a cikin wannan kwanakin malamai suka ce a siyam azumi wayannan kwanakin ana so a yawaita azumi cikinsu da inda matsalar take shi ne akwai hadisai guda biyu akwai hadisai na guda biyu umu na aisha wanda ta ce ita kam ba ta taɓa ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana yin azumi cikin kwanaki nan guda tara na farkon zafijar kuma hadisin sahihi kace ba taba gani to kun ga wannan hadisin shine wasu ke daukar su ce ba a abu to amma tambaya sai aka samu wani hadisi duk da hadisi ne mutarabin hadisi ne bai inganta ba amma mutarabin hadisi amma shi kuma ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi cikin kwanaki takwas na zirgiji sai malamai suka ce to nan ina mafita sai malamai suka ce to ai malamai na da wata ƙa'ida wace ƙa'ida ce An musbitu aula min almanfi ya aka samu hadisai guda biyu wanga hadisi ya kori wanga ya tabbatar to sai a yi aiki da wanda ya tabbatar shi wanda ya kore a kyale shi to amma inda matsalar take da a ce da sun inganta to sai zan guda ya inganta guda bai inganta to amma mu ɗauka to sahi shi wanga da bai inganta ba sai malamai suka ce ina su imamun nawawi rahimahullah imamun nawawi ya ce to mu kaddasa haka amma duk da haka dai ana azumi yace saboda ni ana iya ɗaukar ma'ana hadisi can da umar aisha cewa ita ce ba ta gani ba kawai matsalar sallar duha a yi ce ta ba taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar duha ba amma muna yi kuma mun saboda wasu mata sun tabbatar suka ce yi yiwa in yana wurinta ne abdul amma yana wasu ɗakuna yana yi kun fahimta matsalar don haka imamun nawawi ya kada da sun kai biyar na tabbatar da dai ana yin abu imamun nawawi abin koyi ne cikin malamai yana ganin ana yi kuma har yake cewa ai shi azumi a matsayinsa na azumi kar a ɗauko maganar cikin kwanakin wato goman zalhajji ko ba cikin su ba ai yana da falala kuma mun karanta da sai da yawa ingantattu suka tabbatar da falalarsa har ma Allah da kai ne yake cewa babu wata ibada wadda za ta yi kafada da kafada da azumi to shi kuma azumi ne za ka ana to abin da yasa nake bayani dai a wannan kuna aikin mutunci ba a in ma shi haɗu da wasan ce ba a yi wasan ce ana yi shi malaman da gani ana yi irin su imamu nawawi na ci kuma yana da dalili ke ma yake ɗauki dalilin ana yi shi ke amma malaman da ganin ba a yi sun dogara ne da wannan wallahu a'ala da haka ya danganta inda za ka iya yi kai a jinka kuma in ma ba a yi to sai dai a ce kwanaki ta kusa ne ba a yi don ga nukuɗa nan ta gaba ga wannan wadda za mu cimma ta yi magana siyamu mu arafa cikin wasiyar da magabata kai muna su ne muna wasiya da yin azumin ranar arafa shi an nawa a na cikin wasiyar mu da muke magana shi an na azumin ranar arafa shi kan in ma dubba kai waɗancan ba ko kafi akan cewa ba a yi to babu mai musun azumin ranar arafa ga dai wanda ba aikin hajji ya kai ba wanda aka ɗauke mu azumin ranar arba wanda ne ka aikin hajji shi kan baya yi bai duk wanda a wurin aikin hajji bai azumin arba saboda ni ibadar da yake da ita ta ishe shi wahalhalun da yake cikin sun ba zai iya azumi ba amma mu da annan gida mu to da haka ina muku wasiya kamar da malamin suka ce in ma mutum ya yi sakaci bai yi waɗancan ba to kada ya kuskure ya sakaci da azumin arfa azumin ranar arfa yana kankare zunubi na shekara shekara da ta wuce wadda a ciki duk abin da an kai za kai yi ka samu wannan gara tsasa a kankare maka zunubin ka na shekara biyu ai bai dace kai wasa da shi don haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye da wannan wasiyar ta biyar shine azumin ranar arfa Allah shi mana jagora wasiya ta shidda da'ul hajji wal umara, mutum ya yi ƙoƙari ya yi aikin hajji da umara inda hali ko walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilayhi sabila Allah ya farlanta mutane aikin hajji wanda Allah ya ba iko ni da yanzu ke ganin dan mace aiki haka ba Allah zai zargi dan ban da abin su ya sani ban da to ina abin zargi nake ke ba ke ma ba abin zargi ba ce eh wanda yana da ya kai kuma dan mijin kana da kai ba kada har yanzu fallancin zai hauka ba don ba kai adda ba kuma in ci matsalar ga jama'a mijinka yana da akwai mazajen da arda biya duk shekara su kai amma su kyara matar su har yanzu dai kakka damu wannan ba nauyi bai haukan ba amma inda nauyi ya hauki Allah ya hore miki abin zuwa cikin zuwa jama'a muna tare saboda haka in Allah ya ba mutum dama to ya daure ya shiga ya taya aikin hajji a cikin waɗannan kwanakin da muke ake yin wasu ibadodi daga cikinsu ake yin ibadar irin su abin da ya shafi umara biski ake yi sannan abin da ya shafi a arfa tsayuwar arfa ai cikinsu ake kuma arfa hajji ce cikinsu ake abin da ya shafi kwanan musdalifa a cikinsu ake abin da ya shafi jiwa jamra jamratul aqaba wanda ake ran sallah ranna ake ranna ake aski ranna ake tsaye ko aski ranna ake tawaful ibada, duk manyan ibadodi na aikin hajji duk cikin kwanaki goma ga aka yi za ka yi mutu Allah ya ba shi dama sai je ya aikin hajji ya Allah bai ba ki dama ba ranar aikin hajji ki zauna masallaci ki ta ibada in ki kuma ka zauna inda ki sallah ki ta ibada sai rana ta ki to ki fila, shi ke sai goshe zuwa sallah Allah shi muna jagora da haka malamai suka ce akwai wato abin da ya shafi aikin hajji da kuma umra wannan na nawa kenan na bakwai al'imanu wal amalu al'imanu wal amalu imani da aiki na kwarai cikin ga kwanaki ana so ka ƙara jaddada imaninka ka lazimci kyawawan ayyuka imani kada ka kuskura cikin kwanan nan a ka da imanin kada ka kuskura a barka da a ka da imanin duk wani wanda ke miki barazana ya raba ki da imanin cikin kwanakin nan karki yadda ki rike imanin ki in mun shiga kwanakin nan sannan ki da zanci kyawawan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki wayanda aiki na kwarai yake falala da lada sama ga kwanakin nan an ka tambaye shi hatta da jihadi ya ce har da jihadi sai dai mutumin da ya je jihadi bai dawo da komi shi ba kuma qur'ani suratul bakara suratul nur Allah ya yi magana akan hada ababen nan guda biyu hada imani da aikin kwarai a bakara Allah ya yi magana wa bashirin lazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar kuma haka ba a suratul nur وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ayoyi da suke magana akan haɗa imani da aikin kwarai a ƙur'ani ba sa kidayuwa suna nan birjit to sai mu lazimci imani da aiki na kwarai malamai suka ce sai abu na nawa abu na takwas ne almuwasat almuwasat ke ne tayyanni in tayye taimakanni in taimake kuna ji almuwasat ke ne ana so cikin kwanakin nan a samu ke ne a samu ne a samu ke ne a cikin kwanakin nan duk wani abin da zai iya amsa sunan almuwasatu to ana bukata sai almuwasatu alal ahad wanda adda kudi mijinta bai da hali na yallayya sai yi mai muwasa ta ba shi duk dubu cikin ko saba'in da rago i yanzu rago na layya sai ya kai cikin saba'in rago bane yau ragon dubu hamsin bai kalluwa sai da dama dama tsakke eh dama dama tsakke to amma akwai dukiya akwai bunsuru ko dukiya wani yanzu akwai dukiya dubu ɗari ko dukiya yanzu ba sauki gare ta ba har bunsuru hmm. kuma in mutum na da hali ya haɗa layya ce da bunsuru suna da muhimmanci da wannan da kaci ba ku bayan eh, wani. akwai wanda ba da ni magana na ga wanda sun kai haka sunka da sun sunka su ba su ci wanda kaci mu muna ta abu mu Mu yanzu ya akwai wanda ada kawar don su hika wani lahiya lau komi ba ne kun gane komi ban ina can abu na zama daban da wani jinin sarauta laruta ko zai ci abuja har ma cikin 'yan sarauta a kuma su wanda bai musu ko ana samu ko akwai wanda kasi bai musu ko a saurara wanda duk zai mai komi ci addinai magani na magani na maganin asiri maganin sassabar ɗanin ƙulla maka sihiri da asiri in kana cin nama akwai yana narki ga daki har dai a sa yaji a sa gishiri ko ba a sa gishiri da yawa saboda ko yana da gishiri eh. nama ne ya sha banban da nara shi ba su yanzu za ga wasu gidaje da yawa suna hada da su eh, Allah ya ce ni to muna magana ne akan na nawa eh almawasat almawasat ala al-ahad ala al-ahad almawasat ala al-ahad eh na taimako ga iyali wal jiran da abokai wal asdiqa kai musu muwasa ina yiwa ba ka da halin da zata ka kashe dabba sai ka ba dan wani abu irin shekara ta bana kilar babu hali sai gaba mutum yan kudi yan dubu na ishirin sai ce sai kan musu ne ko eh sai na nawa na na nawa na tara shine al'uduhiyya layya an kawo ko layya ku daure duk yadda yanayin da yake cikin yanayi muhimmanci layya ya wuce tunanin. ku tambayi sun mai layya da Allah jama'a yi muku tambaya yanzu akwai wanda ta saba layya duk shekara wata shekara ta zo Allah bai ba ta abin yi ba abin na mawuya duk wanda ya saba layya ko saba da kyakkyawan niyya duk shekara ko Allah ya yi sai Allah ya kawo da zan sai da zai yi inda akwai niyya mai kyau a ah, wasu na ganin dabbobi sun yi tsada ba wanda ka mutu sun yi tsada amma ai abinci ya yi tsada ba miki turari sun yi tsada ba miki tsura ba komi za ka sayar da ya lallinta haka nan za a daurewa kuma ko bashi ne a ci a yi bashi a ci bashi in akwai halin biya a ilayya kina da hanyar da za ki biyan bashi sai ki ansa bashi ki dubu hamsin sittin duk wata ki dinga bada kaza kuma akwai ma masu bada raguna na bashi wata uku za su dinga bai ɗan rago yana yin dubu su sai su ka shika dubu su da biyar cikin wata uku ka dinga bada dubu ashirin da biyu ko ashirin da ɗaya da ɗari biyar har ka biya su yin wannan za ka iya ci mata mata mata suna da wata ɗabi'a in mace mijinta ne mata layya sai ta wace da wannan fitarsi in kina da hali mijinki ya ba rago kuma sai ki sai na ki rago ga wanda mijinki ya ba tun da sun ba da ya ba su sai kuma sai ki sai na ki cikin abin Allah ya buɗa kuna ji ba da ba ne kuma tanadi ɗaya ne kawai shiri ne in ke wannan shirin za su iya duk wanda ka je yana magana layya kaza kaza plan ne duk wanda ka ga ya zai ɗaya ba wai sai da kwanaki goma ga sun ka shigo na da tunanin shi ba plan ne shiri na haka da sannu sannu haka samu damar kai don duk wanda da gaske ka yayi plan kuma in ka shirya plan ɗin na sai ga Allah ya tunani sai dai akwai na gamuwa da jaraba yanzu akwai wata wani nasan ta sai tunkiya shekaran jiya tunkiya ta fara kun ga shi kuma wannan kadarori ne kuma duk da haka wajen cin ya bai faɗi kanta ba da tunkiya ta koma zuwa sai ta buga su kuɗi da da tunkiya tunda ta ruɗa ma Allah tunkiya to Allah ya kashe da tunkiya ta koma zuwa ta buga su kuɗi ya akwai su da in babu Allah zai zargin ta duk wanda ya sai dabba shi zai laire ta samu matsala sai akwai hali ko ya saka fito irin ta shi da ita jarabawa ce to a takaice bayani akan laye ba lokaci na ta amma dai nan takaice ina so in faɗa muku muhimmancin ita layyar karan kanta Allah shi muna jagora kuma ya ba mu abin duk wanda bai da abin Allah shi ba shi abin da adda Allah ya kama ba na goma malamai suka ce hibzul jawari ana da cikin kwanakin nan ka kiyaye gabanka daga saba ma Allah hibzul jawari ka kiyaye bakinka bakin ka kanin kafarka in ka iya bakin ka babu zuwa ce ka kwanakin ga da za mu shiga ka kama bakin ka ka kama hannunka ka kama kafarka ka kama al'aurarka daga dukkan hanyar da shari'a ba ta da shi akwai waɗanda ba su tashi rashin mutunci sai kwanakin ga in mutum na kutsa ma Allah cikin kwanakin da wallahi ba zai gare kyau ba wallahi mutum ba zai gare kyau ba zai yi rayuwar wahala don haka sai mu tahi ana so cikin wannan kwanakin hifzul jawari kiyayewar gabbai wasadarru ila Allah duk dai karkashin na goma ga wasadarru ila Allah da kankan da kai zuwa ga Allah duk dai cikin kwanakin ga duk karkashin na goma at zan ila ilalla ɗaukar kanka ba kowa baka sumuya kamar da al'amarin ka ga Allah sannan wasilatul rahim da sadar da zumunta da dai cikin kwanakin ka duk da cikin kwanakin ka duk cikin karkashin lamba ta goma sannan wa salatul eid ko kuma wa huzuru salatul eid al-adha da halartar eid layya ko kokari wanda Allah ya ba dama ta yawaita zumunci cikin kwanakin ka khususan ranar idi khususan ranar idi yawan zumunta sannan ki kokari ki sai sallar layya sallar nan da aka tafi da ran layya ki sai ka in dai ba mijin ke hana ki ba amma in mijin ke ce ba a zuwa ina wata matsala ta hada ku da shi duk inda aka so yana bari ya san abin da kika so shi kika so ke kike ke rai ke sabon hijabi wata ma an yi hijabi da jallabiya duk dai na zuwa idi ko ba haka ba da daddaren da ya ce shin na ga kina ta wani abubuwa wai kina ta kina abin da ki ka san gobe ai za za mu je shi to ba a zuwa sai ki to ba a ko zuwa ba a zuwa eh ba a ko zuwa shi kenan in miji yace ba a zuwa idi ba a zuwa amma shari'a ta ce kai ya hana amma in yi hana ba in mijin ke ce ba a zuwa kake amma idin nan akwai alheri ne yawa musamman ya kamata a ce huɗa da ban ilimi ire-iren mu daina ganin ku da asankin ne ranar sallar a masallaci ya kamata ya kamata mu daina samun asankin ne ya kamata kowace inza tana ji da akalla a ce ta yi ta ne kauri ta babba ga rigarta babba ga safanta na hannu ga safanta na kawa ga niƙalinta haduwa ta yi haduwa ko? eh duka safa baki da na hannu da na kawa baki kisa abinci sannan ga niƙalinsu ga suturar da kin zaɓa amma kaka zama baka kada a jingina da shi'a amma dai su zama mai cikin saƙa wallahi ko miji ke gankira na ya san manufar ki Allah ya saki da zakir amma ki daura a kan wani tsada ke kan ta nan cinyoyin ki ga bijin na hannuwan ki ga bijin bai ba kuma in kun je ya kamata ya ga masallar idi da an ga masallar idi aka ƙara hudu ba ko sauri ko fito maza ba su ba ko kuma ku bi hanyar da maza ba suka tunko amma da yawan kwanza ka inda maza su biyo wa aikin ko su a ce wuri ana kalle-kalle ana wani waje-waje malam assalamu alaikum malam salamu alaikum wani malam salamu alaikum yi wani ina ina wani yayi wani barkan mu da sallah bai dace in ma magana ta kama magana cikin lalama sai su kuma 'yan mata ranar da an sai wurin gwada kwalliya da rannan da aka faɗa miji ko to Allah ya sa mu dace waɗannan ababe guda goma su ne wasu yoyin da malamai suka yi muna muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi aminta da mu ga abinda muke jin tsoro Allah shi yi muna damuwa ba shi daya marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya akwai mamun mu hajiya mamun su hajiya luba tana fama da zazzabi Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba hajiya lafiya a ga wannan makwabciyarmu iyalin gidan alhaji mustapha dodo malama ruka yanki kuma ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya duka dai marasa lafiyar mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya eh akwai hajiya a likita mun san wasu an daga tunatar da akwai hajiya a likita ita ma tana da jiki duka Allah ka ba marasa lafiyar mu lafiya duk wanda muke tare da shi a wannan tafiyar Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba marasa lafiyar mu lafiya